gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari rahim halin kishi kashi na ashirin da takwas. amma ban ji daɗi da zaki tafi ba ku gaisa da baban Nihal ba, yana gari. Kin san har na gaya masa mijinki architecture ne? Akwai filinsa a Nasarawa ɗaya da nake ta nacin ya gina mana mu koma. To na ga alamar zai yadda. Idan an tashi shi za a ba contract ɗin. To Allah ya tabbatar, babu damuwa. Wata rana idan na sake zuwa sai mu gaisa. Sama ta haye ta dawo da wata leda karama ta ba Umaiman. Sannan ta shiga kicin ta sa aka yi mata fakejin rago snacks da dambun naman da aka yi mata. Ta saka wanda ya dauko ta ya mayar da ita. Sai Umaima ta ce a'a, direba yana asibiti yana jiranta. Irin ita ma ta kankarwa kanta mutunci ɗin nan. Da haka suka je mai da ita asibitin. Ta kira mi a daidaitan da dama bai yi nisa ba. Ya zo suka tafi. A ranta tana ta yi kirkin maman Nihal. Leda ta ta bata ta buɗe. Turaren wuta ne alharamain. Tun bata kunna shi ba ta san zai yi kamshi. Dan buɗe shi kawai ta yi ta ji kamshin. Umaima na isa gida ta adana snacks ɗin nan da dabin nama. Ta canza kaya ta shiga kicin. Dan sama wa Khalil abin da zai ci, ta san yana hanya. Soyayyar taliya ta yi, an haɗo mata da pepper turkey sai ta saka shi a microwave kafin ya dawo ta ɗumama. Dan kar kuma yin sanyi. Tana aikin tana santin gidan maman Nihal. Gida kaman ba za a mutu ba? Amma kuma sai ta ga a fili ta mata daban. Wannan fresh ɗin da kalar hutun nata na hoto ba sosai ba. Gara yaran, su suna na yin da take ganin su, har ma sun fi kyau a fili. Tana tsaye tana gyaran kan dainin bayan ta yi sallar magariba. Matar da maman Nihal ta kira da yaye ta faɗo mata a rai. Sai ta taɓe baki a fili ta ce, wannan irinsu ne masu shegiyar ɗaga wannan dare na mutane. Daɗinta ma bata ganna a wulakance ba. Ato, ma da rufin asiri na. Ƙila a Amerika ma a ƙasan gada suke. Ke kuma da wa kike faman sambatu? Ta ji an faɗa daga bayanta. Ta zabura don su sai ta ji tsoro. Khalil ya saurin tare ta yana cewa ke yi a hankali mana. Ba kai ne ka tsorata ni ba? Kuma ban ji ƙarar ƙofa ko gate ba. Sai jin muryar mutum kawai ne. Ta faɗa kamar za ta yi kuka. Sai ya kama hannun ta ya sako da ita daga steps ɗin dining ɗin yana cewa. Ai ba za ki ji ne ba kina faman magana ke kaɗai. Ina ta sallama hankalinki yayi gaba. Ke da wa kike faɗa? Hmm. Wata mata ce faɗa za a asibiti. Ta dinga yi mutane wani kallon raini, sai ka ce ta fi kowa. Ita ne tana ta bani haushi nake ta mita. Ta sha ƙarya ta faɗa masa. Ɗakinsa ya wuce yana cewa, ke dai Allah ya shirye ki umaima, rigima ke, ta yi yawa. Tabba wayansa tana ƙara nana ta masa irin kallon rainin da matar ta mata. Dan da gaske abin ya ci mata zuciya. Dan ba ta son wulaƙanci a rayuwarta. Ƙarar wayarta ce ta dakatar da ita daga taya Khalil cire kayan jikinsa. Ya ce yauwa gashi can ana kiranki a waya. Dan ta dame shi da shegiyar mita. Shi kuma ya gaji kansa ma ciwo yake yi. Dan wannan site suka yi. Fita tai tana cewa ni ka kora ko? Za ka sake cewa na taya ka wani abin ne ni ma sai na rama. Ta fice kafin ta ƙara sa wayar ta katse. Ta ɗauka maman ne halce. Tana shirin kiran wayar ta sake ɗaukar ƙara. Sai ta ɗaga tare da zama akan kujera suka gaisa tana tambaya ta ya ta je gida. ta ce lafiya lau. Godiya ta mata akan zuwan da ta yi, Umaima ta dinga bagararwa, don gudun kar Khalil na jiyo ta zo ya tasa ta da tambaya. Sai mamun ne hal ɗin ta ce, Kin ga ban kira ki da wuri ba. Odar kayan gadon Hamida ne ya iso, an kawo kayan nan Kano, shi ne muka tafi dubawa. Dama ɗazacen an ta hadiya za ta je, ta fara yin gaba sai na bi ta daga baya. Duk ma raina ya ɓaci wallahi, don akwai kayayyakin da na oda babu su a ciki, kuma na amfanin bikin ne, yanzu ban ma san yaya zan yi ba. Sai haƙuri, shi yasa ni dama ban yarda da harkar odan nan ba. Na fi gane wa na je shago na ɗauki kayana na biya kuɗi. Umayma ta bata amsa. Ƙorafi Zainab ta shiga gaba akan kayan nata da ba a sako mata ba. Umayma dai ca take sai haƙuri. To me za ta ce mata? Fitowar kallin daga daki ta saka ta yi mata sallama. Ta ajiye waya suka ƙarasa kan dani ta zuba masa abincin. Ina aka samu toki? Ya faɗa lokacin da ya kai naman bakinsa. Taste ɗin da ƙanshin spices ɗin ba su yi kama da na gidansa ba. dan bakinsa da hancinsa akwai iya tantance kamshi da ɗanɗano. An tafsa ce ta aiko min da su ɗazu, har da dambun nama da samosa da spring rolls, da wani ko meat bag sunan shi. Oho, ta san kana son su, shi ne ta ba Salman ɗazu da ya je gidan ya kawo min. Umaima ta sake yanko wata ƙarya a karo na biyu, dan ba ta da wata mafita sai jingina abin da an ta hafsa. Ta san dai ko haɗuwa suka ba zai tambaye ta ba, dan akwai 'yar kunya tsakaninsu. Ya gyaɗa kai ya ci gaba da cin abincinsa, suka gama suka koma cikin falo har ta zauna ya ce ta ɗauko masa snacks ɗin. Sosai su ya ratsa shi, ya kalle ta ya ce, amma ya yi daɗi, ita take yi? Anya kuwa Ina ga siyowa ta sai dai na tambaye ta na ji. Ta ba shi amsa tana janyo wayarta, ta danna maman hal kira. Tana ɗagawa ta ce, Honey ne ya ci snacks ɗin ne yake santi. Shi na ce, bari na tambaye ki a gida aka yi ko siyowa kuka yi. Ba ita ba ce, bari na kai mata wayar. Ta ji murya wani yaro ya faɗa. Cikin faɗa ta ji tana cewa, Uban waye ya ɗauka min waya? Muttaka don ubanka ba na ce ka dina daga min waya ba idan an kira ka dinga bani? Ta wabce wayar. Umaima na jira ta ji an yi magana sai ta ji dip an kashe. Waye kuma muttaka? Yau maman Nihal ce take hayaniya haka? Ita da kullun take murya a ƙasa kamar sarauniya? Ko dai duk bacin ran kayanta da suka bata ne? Wataƙila, tunda Allah kaɗai san asarar nawa ta yi. Umaima ta kiɗanta ta rawata a zuciyarta. Khalil da ke faman cin snacks ya ce, Me ta ce, ya mun daɗi sosai fa, dama akwai conference meeting da za mu yi ranar Juma'a. Ni aka ba kwangilar abinci. A menu ɗin akwai snacks sai ta yi mana. Ba ta ji na sosai, bar na sake kiranta yanzu. Umaima da ta zama makaryaciyar ƙarfi da yaji ta faɗa, tana sake kiran wayan maman Nihal. Ta ɗaga da sallama. Murya ƙasa-ƙasa irin ta wadda yake cikin damuwa ta ce, Ya haƙuri ƙawata, zikin kira. Wani yaron mai aiki na ne mai ya ne ya shigo ya ɗauki wayar. A garin da karɓa ma kyanka ya faɗar min da ita, screen ya tsage. Ni ban sanya za mu kwashe da abban Nihal ba idan ya dawo. don kin ga ko sati biyu waya bata rufa ba. Wai, subhanallahi, Allah ya mayar da alkhairi. Dama honi ne ce snacks din ya yi masa daɗi. Yana so zai yi order za su yi amfani da shi a kamfaninsu. Ban sani ba ko a gida aka yi miki ko siyowa ko kai. Umayma ta faɗa bayan da ta ji manta mata wayarta. Sai maman Nihal ta ce, "Oh, dan Allah, ai da kin ce shi zaki kai da na kara miki da frozen. Muna da su da yawa a freezer. A gurin wata beka nake yin order. Gaskiya gwanci a harkar yin snacks. duk irin wanda kika sani kuma duk wanda ya ce sai ya tambaya ina aka yi kin tuna ba dai cake din manal da kika gani kika ce yayi kyau shi ma ita ta yi dan ma baki cikin ji dan sa a baki ba wallahi so soft and moist yanzu kayan gara Hamida ma ita maka bawa aikin dan Allah ki ce har kayan gara ma tana yi ta iya alkaki dan kin san a sabka gara babu abin da nake so kamar shi Umaima ta faɗa sai maman Nihal ta yi dariya ta ce duk abin da kika san ana yi da fulawa to ogarsa ce Snacks irin su samosa, meat pie, whole cake, cupcakes, spring rolls, meat bag, cinnamon rolls, donut, su greba, da duk sauran abubuwan da ban safo ba tana yi, kuma akan farashi mai sauki. Umaima ta ce to shi kenan. Ki turo min da numba ta dan Allah yanzu sai na yi oda ni ma. Zan tambaye ta na jima idan tana koyarwa ni ma sai na koya. Ai kuwa tana yin class na koyar da abubuwa idan kina so sai ki shiga. Bar na tura miki namba. Abban Nihal ya dawo ma yi magana ko ta online ne. Maman Nihal ta faɗa Kafin Umaima ta magana ta katse wayar, bata bata lokaci ba ta tura mata da lambar. Ka ji oda ne, ga lambar matan ma ta turo, bari na kira ta yanzu. Umaima ta faɗa tana kallon Khalil da ya kusa ta da tallan snacks ɗin da ke gabansa. Ta cicciba ta miƙe tana cewa, Me da me za a yi oda? Kuma pieces nawa? Ta tura miki da menu sai mu gani. Ya bata amsa. Ta shiga ɗakin ta mintuna kaɗan ta fito. Bayan sun yi waya da mai snacks, ta tura mata menu ɗin ta WhatsApp. Kusa da shi ta zauna tana karanto masa kuɗin kowanne. ya gama lissafi faɗa mata adadin da yake bukata da rana da lokaci da inda za a kai musu suka gama dil take ya tura mata da kuɗinta gulma na cin umaima so take yi ta ba kalin labarin irin haɗo gidan maman nihal amma ba ta so ya gane ta biya gidan haka ta haɗiye gulmata duk da ta ƙudire a ranta wata rana sai ta ja shi ya ga gidan idan zai musu gini wata rana ya yi irinsa don tsarin gidan ya burge ta matuka. haka aka ci gaba da gungurawa zamancinsa da maman nihal na ta ƙara danko don a rana idan ba su yi waya ba sa yi so uku wato safe rana dare chatin kuwa yanda ka san marasa aikin yi Khalil ya yi faɗin ya yi nasiyar amma kamar yana ƙara tura ta ne dan da uzurin da Umayma take yi maman hal ta kira ko ta ce mata ta hau WhatsApp za ta ajiye ta tafi nata uzurin da ya ga lamarin nata ya zarce na masu hankali sai kawai ya zira mata ido ya san duk daren dadewa wannan kawancen zai watse bikin Hamida kanwa maman hal saura kwana uku ta dare a gidan Umayma kai mata kati duk da Umaiman ta shaida mata babu lalle Khalil ya bata, musamman idan ya ji bikin na waye, dan ya tsani maman hal din nan kamar me. Amma ta ce ita dai babu ruwanta, za ta kai mata kati, kuma da yanda za ta kokarta ta zo mata biki ta zo, tunda dai EDD ɗinta da saura, kuma ta riga ta bi ‘yan uwanta kaf, ta gaya masa sabuwar aminiyarta za ta zo. Ranar da ta kai mata katin aka taki a Khalil baya gari sun tafi dan bata. Ta san kuma dawowarsa sai dare, dan ba su tafi da wuri ba. Tarba ta mata ta mutunci, duk da fa ta kai irin wadda maman Nihal halin ta yi mata ba, to ai zaren ba kalar yadin ba ne. Suna zaune a falon Umaima, maman hal na ta yaba gidan, wai ya bata sha'awa, dan karami amma an kawata shi sosai, duk wanda ya shigo dole ya sha'awarsa. wai ta ta ɗauki kara ta daga da sallama, nan ta yi shiru alama tana sauraron mai maganar. Kusan minti biyu ta ajiye waya tana cewa, shikenan na gode, ai haka makin mun kokari Amma dai mutanen nan sun cuce ni wallahi, sai dai Allah ya saka min. Dole yanzu na nemi wata mafitar da zan fitar da kaina kunya. Bayan ta ajiye waya yanayin ta ya canza daga raha da walwala zuwa damuwa. Dan hatta gumi ta rafka hannu biyu. Umaima dai ta kama bakinta tana kallanta, bata ce komai ba. Can maman ne halin ta ja numfashi cikin muryar damuwa ta ce, Ni dai wannan oda babu abin da ta janyo min sai asara da ɓacin rai. Na tattara duk kuɗaɗe na na narka da niyya idan kaya sun zo, da masu su sun karɓa sun biya in mai da wasu. Yanzu gaba ɗaya kin ga abin da aka kamun sun zama asara. Ni ba matata wani tawa nake ji ba, Yanzu abban Nihal ya bani kuɗi na siyi sarƙar da zan yi fitar biki da ita. Dan baya so na saka daga cikin tsofaffin nawa. Na haɗa da kuɗin duka na yo sari. Gashi da bin ƙoƙafi. Tun satin da ya wuce dama yake tambaya ta ina sarƙar da na siya. Na ce ban karɓo ba wallahi. Ba ƙaramin aikinsa ba ne ta jara na a taron bikin nan idan ya gana sa tsohuwar sarƙa. Ikon Allah. Yanzu to ganewa zai idan kika saka tsohuwar? Umaima da ta zuba mata ido ta faɗa. Sai maman Nihal ta sake cewa ta ce, hm, "Baki san mutumin nan ba." kamar wanda aljanu suke faɗawa abu. Tunani na yi da na je na yi musanya a kasuwa na karɓi wata, amma na san dole sai ya sani, don shi yake ba da design ɗin a Dubai a yi mana. Idan ma na kai aka canza zai gane, tunda duk 'yan gwal ɗin kasuwar mu mutanensa ne. Maman Nihal ta sake faɗa. Umaima ta taɓe baki a ranta ta ce, saboda shi ya fi kowa, ko kuma na'ura ya saka a jiki, da idan an siyar ko an canza zai ji a jikinsa. Yanzu ina laifin wannan tauyanta idan ta ci biki da ita. A kuma ta ce mata, To sai ki kai wata kasuwar daban, ba wadda kika san ya san mutanen ba. Idan ma kina so akwai abokin honi, shi a sabon gari yake, ni ma a gurinsa aka siya min tawa. Sai na haɗa ki da shi ki kai masa taki ya baki aron wata. Da an gama biki ki karɓo ta ko? Eh to, wannan ma dabara ce. Daga ita takin? Sai ki bani sa, yanzu da na je gida na bayar a kai masa. Maman ne hal ta faɗa, Umaima ta miƙe ta shiga ɗakin Khalil. Akwatin sarka ta ɗauko gaba ɗayanta, hatta da receipt yana ciki ta bata, Zainab ta buɗe sarƙar ta ce wai wai can caɗi gaskiya matan na kina shanawa Ko ni yana ji da ke irin wannan sarƙa haka ta faɗa tana kara sarƙar a wuyanta Umaima ta kalli shi sarƙar da ke wuyanta da ta tabbatar idan aka auna ta yi ɗarin tata a nauyi amma take wani santa akan tata ta ce zagi na dai kawai kike yi maman Nihal kin ganta fa bata fuyan amal ba ko wallahi da gaske ta burge ni design din very unique kuma ta yi kalan nauyi kin san irin ta ce ta manyan hajiyoyin nan da idan aka auna askeli, sai ya girgiza. Zainab ta sake faɗa, kafin Umaima ta magana ta sake cewa, Allah ya sa abokin mai gidan naki yana da irinta. Ai kuwa dai babu, dan lokacin ita kaɗai ta rage. Ita ma matarsa ya ɗauka wa Allah ya rabu na ce. Baki ga yadda wasu suka dinga nacin ta ba. Har wata ta ce ma za ta ƙara min kuɗi na bar mata na ce mata naki. Umaima ta ba ta amsa. Sai ta mai da sarƙar, ta zaro auren tana gwada su. Ai kuwa gashi zan yi miki fashin ta har gida, dan yanzu mu sanya zami. Ni ko ta na ce ki karba kawai ki bar min ita. Na yafe ba sai kin mun ciko ba. Idan ba haka ba kuma ki bani aro. Ta karasa tana duba receipt din. Sai Umaima ta dadiya ta ce, "Haba, ni na isa saka wannan sarkar? So kike a tare ni a hanya a kwace? Ga ta nan dai ki amfanin bikin, idan kin gama sai ki damun da ita." Umaima ta faɗa, da yadda yadda take jin zuciya ta san bata aminta da bada aron ba. Kashe din mama take tunawa da tace sai ta ci ubanta, idan ta ji labarin ko gwaji ta fawa wata balle aro, dan ta san za ta aikata. amma kuma mutum kamar maman Nihal da tafi karfin 'yar sarƙarta ta nuna tana so. Me dan ta bata aro dai na kwana ɗaya? A'a, ki bar kayi ki wasa nake miki. Zan je gurin sa na karɓo wata, duk da dai na so wannan din wallahi. Zainab ta fada tana mika mata sarkar sai Umaima ta ce, Ki ce dai ki raina ta ba za ki isa ka ƙaramin abu kamar wannan ba. Kar ki min shari, ni ban ce haka ba. Tunda kin dage zan karɓa, amma sai dai na bar miki ta na a gurinki. In sha Allahu daga an tashi da kamun ba dan dare ba ma zan biyo na kaya miki. amma insha Allah da sassafe zan ba Walid tunda ya ga gidanki. Ta faɗa tana ƙoƙarin cire ɗan kunnanta. Umaima ta tare ta da cewa, "Haba dan Allah, me haka? Kamar wata wadda za ta gudu. Ki bar abinki, wallahi babu komai. Ki je da ita. Duk sanda kika gama amfanin sai ki damun da ita. Dan ne ba sakawa zan yi ba sai ranar suna idan Allah ya sauke ni lafiya." Dagewa maman Nihal ta akan sai fata barwa Umaima ta ta sarkar. Akan dole ta kyale ta. Ta cire sarka da ɗan kunnanta har da dan kwalelan zobanta. Ta aje mata akan senta table. kafin ta maye gurbinsa da na Umaima ta zara akwatin a jakarta. Daidai nan wayarta ta yi ƙara ta ɗauka tana cewa ga ta nan zuwa. Masu ɗaura gado ne sun gama zan je na sallame su suna jira na. Ta faɗa tana miƙewa. Umaima ta miƙe tare da ɗaukar mayafinta suka fita za ta raka ta. Maman halin na cewa ta bashi saboda yanayin ta ce sai ta raka ta har bakin mota. Sana kaiwa Gets yayin na Ziya ta turo kofar, dama ta riga ta buɗe. Suka yi wa juna kallon cikin ido da Zainab, idanta akan sarkar, ta juya ta kalli umaima da ke cewa la ya naziya daga ina haka zuwa ba notis? ko na koma ne ta faɗa tana hararta sai ta sa dariya ta ce ni na isa bismillah shigo san da zuwa maman Nihal ga yaya ta naziya ki daina mun gorin baki san kowa nawa ba wace baki maman Nihal tai ta miƙa wa naziya hannu suka yi musabaha sam ita naziya fara'a ta bata yi mata ba kai matan ma gaba ɗaya bata yi mata ba kuwa ina umaima ta kwaso ta sai Allah sallama suka yi ba tare da umaima ta raka ta motar ba ta wuce su kuma suka juya ciki. Kicin yaya ziya ta fara shiga tana cewa, Ke daga kasuwa nake na kwaso kishirwa, bar na sha ruwa na yi alwala. Sai Umaiman ta shiga falo, idan ta yi sauka akan sarƙar da suka bari, ta yi saurin sawa gurin ta kwashe su ta wuce ɗakin Khalil, don ta san yaya ziya da sa ido. Yanzu za ta sa ta a gaba da tambayar ya aka yi ya za a yi. Cikin sef ɗinsa da yake ajiyar muhimman abubuwa ta buɗe ta saka, kallon sarƙar tai, sai ta ga ta yi yalo sosai ba kamar tata ba, sai ta taɓe baki da ta tana an ce gwal hawa uku ne, wataƙila wannan ne babban. Ta mayar ta rufe, jinya ya ziya na kwala mata kira. A ina kuma kika samu wannan tsohuwar guzumar? Yaya Naziya da ke naɗe abin sallah ta faɗa tana kallon Umaima, sai ta bata rai ta ce, Daga ganin mace kawai ki ce mata tsohuwar guzuma, tsabar ɗaukan alhaki, to ta ce. Haka dai, tun kina ƙawance da sa'annin ki hakin fara ɗebo da suka haife ki. To ki dai yi a hankali, dan yanzu duniya babu gaskiya, mata sun ɓaci. Ke ko ba wayo ne da ke babare hankali, sai dai Allah ya kyauta kawai. Duk wannan uban abubuwan ita kika kawo kenan. ta Umaima tai ba tare ta bata amsa ba. Ta nemi guri ta zauna tana cewa, cikin mutum ɗaya shine kika haɗu mata wa'annan kayayyakin saboda kalil ɗin tsinko kuɗi yake yi a bishiya ko? To ni ma dan baki ga kalar tarbar da taimun bane da na je gidanta. Hashi sai da ya ci ragowar abin da aka haɗo min na taho da su. Umaima ta zauna a ƙasa ta faɗa tana zumbura baki. Shi yasa ba sa shan inuwa ɗaya da yayi na ziya, dan ita ta fiye sa ido da faɗan tsiya. Shade ta naziya ta yi, ta janyo kwanan dambun nama, ta shiga ci. Umaima ta kalle ta ta ce, Gashi nan ke makin ci albarkacinta, za ki zo kina cewa wani wai an yi almubazzaranci. Kafin da zo gidanki na ci abinci kin je nawa kin ci su ba adadi. Kin ga idan ma biya na na ce ki yi bai isa ba. Naziya ta faɗa a zafafe, tana ture kwanan gabanta. Umaima da ta kunshe dariya gani yadda ranta ya ɓaci ta mayar mata tana cewa, Allah ya baki haƙuri bar na ka miki abinci. Shinkafa da wake ne kina ci? Bata kula ta ba ta wuce kicin ta zubo mata ta dinga damunta da magana. da ta sako daga fashin ta ci abinci suna yar hira. Wake baki iskanin bane an gaya miki me zaki haifa? Kuma tanadin me kika fara yi? Kin ja kin yi shiru. Shi yasa na ce bari na zo na jiya, ake ciki. Naziyan ta faɗa tana kallanta. Umaima ta shafa cikinta tana yatsa na fuska ta ce, Ban sani ba wallahi, na ce su bari idan na haihu kawai na ga koma menene. Ita ma hajiyarsa da yayyansa haka suka dinga tambaya kwanaki. Tanadi kuma kamar nami. ban gane ba. Mm, ke dai ai sai addu'a kawai. To Allah ya raba lafiya. Sai mun ga abin da aka samu. Tanadi kuma na kayan haihuwa da abubuwan da ake bukata na tafiya asibiti. Ko su ma sai kin haihun sannan za a nemo. La, ni wallahi na mamanta. Tun kwanaki fa aka bani wata takarda a asibitin ta abubuwan da ake tafiya da su. Ni ko nuna masa ma ban yi ba. Kayan bebi ma din na ce ya bari sai an haihu sai a siyo ko? Ni duk ba wannan ba ma. Da gama duk wasu siye-siye na je na mutu a gurin haihuwa na bar jariri. Umayma ta faɗa tana kallanta. Naziya ta girgiza kai cike da takaici ta ce, Eh, idan kin haihu sai a naɗe miki bebin a fatar ki ai. Tunda ke sa karya ce, baki san abin da ya kamata ba. Kuma ko mutuwa kika ai ba za a bar dan tsirara ba ko? Dole yana buƙatar kayan da za a yi masa amfani da su. To idan kuma dan ne ya zo babu rai fa. Umaima ta sake faɗa. Sai Naziya ta shiga tafa hannu tana cewa, Kowace mai cikin duniya tana wa kanta fatan sauka lafiya, banda ke Umaima. Nan maganin zaki an ce an kawo miki kin kisha. Wai Honi ya ce mai ciki ba a so tana shaye-shayen magunguna barkatai. Ko za ki ga Honi a leburum ɗin ban sani ba. Allah ya sauke ki lafiya. Idan kuma Sula tafiya ce Allah ya karɓi shahada ki kin ji? Naziya ta faɗa tana miƙewa. Sai kawai Umaima ta fasa mata kuka, ta saki baki tana kallon ikon Allah. Ko kukan na menene oho? Cikin kuka Umaiman ta ce, Wato dama fata kike min na mutu ko? To insha Allahu lafiya lau zan haihu, in reni ɗana ko ‘yata. Fatan mu a kullun kenan, Allah ya raba ku lafiya. Kin ga bari na ji. Dama mama ce jiya muka yi maganar. Na ce zan shigo na ji me ake ciki. Tunda na ji bari in wuce. Naziya ta faɗa tana saɓar jakarta, don ba za ta iya da jidalin Umaima ba, kafin ta kulla mata wani sharin kuma ta ce ta yi mata. Naziya na fita ta share hawayenta ta shiga tattare kayan da suke gurin, ta gyara ko ina tsaf, ta kunna turare, daidai an fara kiran sallar magariba, ta wuce ta yi alwala ta tayar da sallah. Tana cikin lazumi ta ji an buga gate, ta je ta buɗe bayan da ta tambayi waye. Rafai da ce saɓa da ‘yarta a nan, da gani daga unguwa take. Amarya, kin gane da magariba ko? wallahi in gaya miki ashe na manta makulli na a cikin gida shi kuma ya fita ya kulle sai yanzu da dawo ina saudi na duba ban ganshi ba wai irin haka akwai ciwo musamman ka dawo kana da wani uzuri to shigo ciki kafin ya dawo ko ciki suka shiga rafai da ta yi alwala oyema tana yi wa anam wasa har ta idar kafin ta tashi ta kawo mata ruwa da abinci ta karba tana cewa kamar kin san yunwa nake ji wallahi Wani biki na je in gaya miki abu dai tsiya tsiya ko 'yan shinkafan nan da aka saba babu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 Gobe da labari kuma so kusa kwashala.